Sashen wasu na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci goma sha tara da biyar sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani bara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kumasi Ghana. Ba sauraro barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamayel Hikaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa me sarakunan gargajiya yake cewa jihar Nasarawa kan zababu a kujerun siyasa? In ko ba za ka yi aikin ba ne to shi kenan mu sani ba za a yi ba saukar da kai sai a shirya ba election a zabu wasu a sa su. Sashen mata na kungiyar Fulani ta miyatti Allah kautar hore a Bauchi ta buƙaci a rika tunawa da ita a asafin gwamnati. Ba wata kungiyar mu ta Fulani wanda aka sa mana matan mu ko kwaya daya a ciki wanda aka bata ko injin markaɗe ko injin taliya. A jamhuriyar Nijar kuma hukumomi ne ke ɗaukar matakan ceto ilimi daga durkushewa. ba abun da ilimi ilimi na gaba ga komi kenan mai ba da ilimin nan ya kamata a ba shi da yau laraba muna da shirin ciwon ya mace da aisha mu'azu ke gabatarwa za mu kammala da sharhin jaridu daga jamhuriyar kamaru amma da farko ga labarun duniya daga washington dc Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. ministan harkokin cikin gida mai riko na taliban da amurka ta kara shi a cikin jerin 'yan ta'adda a duniya ya shirya wani buki a birnin kabul na karrama 'yan konar bakin wake da suka ɗauki alhakin kashe dubban sojojin amurka da ƙawayenta. Sirajuddin Hakkani da Amurka ta ajiye tukwaice a kansa na dala miliyan goma ga wanda zai bada labari da zai kai ga kama shi ya gana da wasu maharan a wurin bikin na ranar Litinin wanda aka yi a wani babban otel a babban birnin Afghanistan in ji kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida Kari Sa'id Hosti. Hosti ya zuba wasu hotuna da ba su da haske sosai a shafinsa na Twitter wanda suka nuna hakkani yana addu'a kana yana rungumar iyalai 'yan kunar bakin wakin sa'annan daga bisani ministan ya yaba wa maharan da yake kiran su gwarzaye a musulunci da kuma kasar a cikin 'yan shekarun nan hakkani baya fita a bainar jama'a har ma lokacin da taliban ta sake ɗirewa akan karagar mulkin kasar a ranar alhamis hukumar binciken manyan laifuka ta fbi a nan amurka ta kai samame a wasu gidaje a washington da new york da suke da alaka da hamshakin attajirin na ɗan ƙasar rasha oleg derpaska mai hulɗa da gwamnatin kremlin da kuma paul manafort wanda ya taɓa zama shugaban yakin neman zaben donald trump a zaben shugaban ƙasar amurka a shekarar 2016 jama'an sun kwashe wasu akwatuna daga cikin katafarin gidan na washington da ke unguwar masu hannu da shuni sun sanya kyalle mai ruwan dorawa da suka yi rubuta ba a shiga a wannan yankin a daidai gaban gidan kana suka fice da wata mota daga gidan kakakin hukumar binciken manyan laifuka ta amurka ya tabbatar da hukumar na gudanar da wani aiki wanda kotu ya bata izinin yin haka a cikin gidan wanda a baya jaridar da washington post ta ce yana da alaka da attajirin nan na kasar rasha sai dai nan da nan ba iya gano takamaiman dalilin da ya sa aka tare kuma ana binciken gidan na washington ba kana kakakin na fbi bai yi wani karin bayani ba akan wannan batun labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yayin da a yau laraba masu fafutukan kare haƙƙin bala'adama suka sha alwashin gudanar da zanga-zangar lumana domin bukin cika shekara guda da gudanar da gangamin 'yan a lagos da sauran jihohin najeriya a wata sanarwa da rundunar 'yan sandan jihar Legas ta fitar kwamishinan 'yan sandan jihar Legas mr hakim odum osun ya ce duk wata zanga-zangar da za a gudanar a Legas haramtacciya ce kana rundunar bata ba da izinin gudanar da ita ba tunin dai wasu mazauna Legas hankulansu ya fara tashi sakamakon barazanar gudanar da zanga-zangar ta NSAS, lamarin da suka ce ba su ji da daɗi ba a shekarar bara wakilin mu a birnin Legas baban gidan Jibrin ya ji ta bakin wasu mazauna birnin na Legas a wannan rahoto da ya aiko mana. suna na da Ado dan Sudu a matakin da dindinar 'yan sanda ta ɗauka na ƙasa mataki ne mai kyau shi kansa 'yan disas ɗin da ainihin aka yi a baya ai ba wani abu ne illa sakaci haka magana ma a yi wani celebrating na ranar zagayowar yan disas ai wannan ma bata taso ba ai da akwai hukunci kuma an hukunta mutanen da suka kitsa wannan abu babu ma wani maganan cewa wai wani ko wasu za su ci tunanin yin wai wani gangami na cewa za su tuna da wannan rana a ranar takwas zuwa ashirin ga watan oktoban bara ne dai masu fafutuka suka gudanar da zanga-zangar yan sas domin nuna adawa da yadda yan sanda ta rundunar sas ke gudanar da ayyukanta lamarin da ake zargi zargi na kaiwa ga halaka mutane wanda ba su ba su gani ba tuni dai rundunar 'yan sanda a najeriya ta ba da umarnin haramta rundunar ta sas a ranar ashirin ga watan oktoban baran ne dai ake zargin cewa jami'an tsaro na soji sun yi harbe-harbe a wajen da aka yi gangamin kawo karshen rundunar ta 'yan sas da kuma ake zargin an kashe wasu masu zanga-zanga babin ya amurka daga najeriya mace-macen covid-19 a Somalia akalla ya ninka sau 32 fiye da alkalumar da gwamnati ta fitar a watan farko da annobar ta barke a bara a cewar wani sabon bincike da aka gudanar Nazarin da kungiyar 'yan jarida masu yada labaran cututtuka masu yado ta kasa da kasa ta buga ya kiyasta cewa mutum dubu uku da dari biyu zuwa mutum dubu goma sha ɗaya dari takwas ne suka mutu da cutar COVID-19 tsakanin watan Maris da watan Satumban shekarar 2020 a babban birnin kasar Mogadishu. a wancan lokacin gwamnatin somaliya ta ce mutum 99 ne suka mutu kana 3,864 ne suka kamu da cutar a cikin kasar somaliya ta ba da labarin bullar cutar ta farko ne a ranar 16 ga watan maris shekarar 2020 a ƙarshe ma'aikatar shari'a ta amurka ta ce dole ne kamfanin sadarwa na facebook ya biya tara dala miliyan hudu da dubu dari bakwai da hamsin kane biya diyar dala miliyan tara da dubu dari biyar ga mutane da suka cancanci yin aiki da kamfanin waɗanda suka ce ana nuna musu wariya ana fifita 'yan kasashen waje akan ma'aikatan amurka a cewar wata sanarwar da ma'aikatar shari'a ta fitar ma'aikatar shari'ar ta amurka ta ce sautari facebook yana kin ɗauka ko kuma ba da aiki ga ma'aikatan amurka kama daga 'yan ƙasa da masu neman mafaka da 'yan gudun hijira da masu takardar izinin zama ƙasar amma yana ɗaukar ma'aikata masu biza na takaitaccen lokaci facebook yana kuma taimakawa masu irin waɗannan biza suna samun takardun zama ƙasar na dindindin wato green card. saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Bayan zaben ƙananan hukumomi da kansuloli a jihar Nasarawa arewa ta tsakiyar Najeriya, shugaban majalisar sarakuna na jihar Alhaji Sidi Bagi na ɗaya ya ce za su zuba ido kan zababbu don tabbatar da sun cika alkawuran kamfen. Sarakuna dai da aka saba jin su na kira ne kan zaman lafiya da samar da abinci ba sa tsanantawa don rashin tanadin tsarin mulki da ya ba su irin wannan karfen. Zainab Babaji ta aiko mana rahota. Ba fa za mu yarda da abin da ake baya ba a ce duk lokacin da za a ga ma'aikata ko ma'aikaci ko ciyaman ne ko sakatare ko wani abu ta karamin hukuma ba a ganin sai lokacin da a ce ko an ce an kawo dan kuɗi wanda za a yi wa jama'a aiki da su da sauransu da an zo kwana ɗaya biyu uku sai a ce shi kenan ka je sakatariya ba za ka ga kowa a wurin ba to billahi azim wannan karon mun sanar da jama'a ba za a sake wannan ba mun gaya wa jama'a lalai ne kowa ya tsaye ya tashi tsaye ya tabbatar da ba ci amana kasan nan ba in ko ba za ka yi aikin ba ba ne to shi kenan mu ba za a yi ba a saukar da kai sai a shirya ba election a zaɓi wasu a sa su amma wannan abin da ke tafe da da zalunci da rashin rikon amana ba za a sake yarda mai martaba sarkin lafiyar bare bari kenan a jihar nasarawa alhaji sidi bage muhammad na daya al'umma da ke zaben shugabanni kuwa a kullum fatar su ita ce waɗanda Allah ya ba su ragamar mulki su kwatanta adalci sunana maryam muhammad daga lafiya mun gaji da cewa muna neman hanya kullum kullum muna neman wuta kullum kullum muna neman ruwa a gidajen mu bai ba Allah dai kawai ya sa su canja suna Musa Abdullahi daga garin Obi gabanin da muka zabe su Allah ya ba su dama zamantu adalai su taimaka ma mutanen da sun fito sun zabe su suna na barista Ibrahim ya haiga babu fatan da talaka yake da shi kaman ya zabe shugaba shugaba kuma ya masa adalci shugaban karamar hukumar lafiya Aminu Mu'azu mai fata wanda aka sake sa karo na biyu ya yi alkawarin ɗorawa daga inda ya tsaya don ci gaban al'ummar yankin. Gaskiya akwai abubuwa da muke so wa'anda za mu ci gaba da su sannan kuma muna son mu ƙara wasu musamman ayyuka da muka yi a fannin ilimi fannin zaman lafiya fannin kiwon lafiya fannin tsaro fannin taimakawa gajiyayyu da mata da samari da kuma malaman addini da sauran eh, ayyuka na cin eh, gaba hanyoyi da sauransu to muna so mu ci gaba da wa'annan ayyuka. Shugaban karamar hukumar lafiya a jihar Nasarawa kenan Aminu Mu'azu mai fata Zainab Babaji muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. Rashin mata na kungiyar makiyaya ta Mete Allah jihar Bauchi ya buƙaci gwamnatin jihar ta rika tunawa da su a hasafi don cin gajiyar dimokuraɗiyya. shugaban kungiyar Rajiya Ramatu Gado da Masu ta yi bukatar a taron da suka gudanar a Bauchi. Ga rahoton Abdulwahab Muhammad. Gaskiya mu Fulani mu suna cikin halin haulayi. Mu ba mu gane komai ba da 'ya'yanmu da matanmu, especially irin empowerment da matan mai girma gwamna take yi da mai girma gwamna. Ba wata mu ta Fulani wanda aka sa mana matanmu ko kwaya ɗaya. a ciki wanda aka bata ko injin markaɗe ko injin taliya ko keken ɗinki shine muka haɗu yau muke ko. to muna roko wa mai girma gwamna jihar Bauchi ya yi haƙuri ya saka mana mutanenmu a cikin wannan moro-moro na siyasa kuma mu wannan mu na miyatti Allah a gaskiya mun taka rawar gani lokacin kamfen to a sai kuwa bai kamata a ce an manta da mu yanzu ba ya kamata gwamna ya waiwayi baya ya tuna da matanmu na fulani da 'ya'yanmu ba makarantu muna nan zaune dai a ƙasa mu har yanzu ba mu more moromoron dimokuraɗiyyar ba muna roƙo wa mai girma gwamna da matarsa sarauniyar bauchi don allah don annabi su waiwaya su duba mu ba wata ƙungiyar da ba su sani ba don mun taka rawar gani a lokacin kamfen ƙananan hukumomi guda ashirin duka muna da wakilci akwai mu har ward muna da shugabanni har har gindin akwati muna da shugabar mata na fulani a gudu muna da chairman muna da youth manta da mu shine muke tuni don Allah don annabi muna roƙo a neme mu. Na tuntuɓi gwamnan Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad kan korafin da Fulani suka gabatar. Kuma gina mutane da ba su jari da abin yi da tallafi shi yasa muka fito da wannan kuduri na musamman wanda muke kashe kuɗi wanda bai gaza miliyan saba'in a kowane karamar hukuma ba ko ba mutane kayan tallafi wanda muke fata zai yi musu amfani. A yanda yake wannan abu kungiyar Fulani mata miyar ta Allah sun ce su ba wannan kananan hukumomi ba a taba kiran ɗaya daga cikin fulani a wannan ba gaskiya ba ne saboda akwai wani kaso da ake cirewa na musamman na kungiyoyi gwamnati yadda Allah tana cikin babban kungiya wanda ake duba ta in ba a yi zan duba insha Allah kwamishinan yankunan kananan hukumomi na jihar ta Bauchi Alhaji Nuhu Zaki dan kwamitin rabon kayayyakin tallafin ne a matakin jiha zan tada wannan magana a gaban ciyaman na kwamiti akan cewar lalle mun samu labari fulani suna complain akan cewar empowerment da ake yi local government stakeholders da aka ba su nauyi a kansu na form su je su su zakulo mutanen da za a ba su ba sa sa fulani a ciki kuma fulani suna da muhimmanci a siyasar jihar bauchi domin su fulani suna da alkawari kuma ba sa renukon abin da suka samu idan kai musu alkawari za su ci gaba da saka maka abdulwahab muhammad muna amurka daga Bauchi a Najeriya. Kara shafa muryar Amurka ke sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun ɗau matakan ceto ilimi daga durƙushewa da hakan ya haɗa da mataki kan malaman da ba su cancanci koyarwa ba. mai taimakawa firayim ministan kasar ta fuskar ilimi mai daji ahmadu ya ce ya sa akan sauya malaman kwantaragi da na dindindin kazalika akan umarci masu yi wa kasa hidima su yi aikin na tsawon shekaru biyu don rage karancin malamai ƙasa ba ta bunƙasa arziki ba shi bunƙasa mutane ba za su gani a ƙasa ba za su ji daɗi ba sosai cikin jahilci shi karanta suwa ya kamata mai yinta mai ba da ilimin nan kai a bashi daraja don ba abun da da fi ilimi ilimi na gaba ga komi kenan mai ba da ilimin nan ya kamata a ba shi daraja shi yasa aka ce mushani yanzu mu ɗauki duk waɗanda ba mu da su akwai malamin makaranta 344 waɗanda sun ƙare jami'a sun sami horo shugaban ƙasa ya ba da umarni wannan kai tsaye su tafi su shiga function public su yi aiki sun sami horo fannin ilimi da kimiyya kuma da horo na su ba da darasi wannan na nufin kenan kamar a halin yanzu dai an kama hanyar kawo ƙarshen aikin kwantaragi na malam makaranta 'yan kwantaragi in allah yarda wannan manuwa ta muna da ita tun da dadewa ta mutsai da kwata-kwata aikin kwantaragi amma ba abinda zai yi wa ba yanzu yanzu ne dan kwantaragin da gare mu suna da yawa don bisa mushe ɗari saba'in duk dan kwantaragi ne kenan a kai tsaye ba ta yiwa mu tsaye da wannan kwantaragi amma sannu-sannu in allah yarda sai mu kai ƙarshen su kamar waɗancan da mun ka ɗauki waɗancan 344 wanda duk an ka ba horo sai a ɗauko shi kuma a sashi wurin aikin gwamnati eh, kuma deja yanzu muna da dubu biyu da ɗari da hamsin cikin 'yan kwantiragi waɗanda mun ka gano cewa sun iya aiki wannan yan aka ɗauke su za su yi aiki yadda ya kamata to ka gani su ma su dubu biyun da ɗari da hamsin ɗin su ma za a ɗauka su a sa su aikin gwamnati na dindindin. Ya batun masu aikin bautar ƙasa yake? To, su kuma masu bautar ƙasa muna da su wanda suka yi jami'a suka ƙare. To ka gani da dama sai su komo suna zaman kashe wando. to amma yanzu an ɗau matakin cewa duka wanda ya ƙari ke jami'a zai bauta ma ƙasa mahi yawansu za mu aiko su wajen karanta suwa. Mai taimaka Firaministan Nijar kan harkokin ilimi mai daji Ahmadu a wasa da wakilin ma birnin Yamai sulaimu Mune Barma. kara a shafin muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. barka mu da wannan lokaci kuma barka da kasancewa da shirin ciwon mace tare da ni Aisha Mu'azu. Yau zauren ciwon mace ya karbi bakoncin malama fa'ika Nasir mai aikin sadarwa ta fannin aikin jarida a nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. da kuma malama Zainab Muhammad Abdullahi ɗaliba a tsangayar ilimin sanin yadda rayuwa take gudana wato biology a jami'ar Bayero da ke Kano a Najeriya. Kuma a yau za mu yi duba ne akan abubuwan da ke janyo koma baya wajen ci gaban 'ya'ya mata a arewa da kuma ta hanyoyi da za a iya samun maslaha akan wannan kalubale. Ai sauraro lafiya. To malama fa'ika a wannan aiki da kike yi akwai mata da yawa a wannan fanni? Gaskiya ba zan ce akwai mata da yawa ba musamman shekarun baya da suka wuce ba yanzu dai da yake mata sun ga cewa su ma akwai nasu irin guduma wanda za su bada fannin wannan sana'a din so uh, mata suna kokarin shigowa cikin danganin cewa su ma an taka rawar da su. Idan kika yi la'akari da yadda ci gaba yake a bangaren mata a sassan duniya duniya za ki gani cewa mu a nan najeriya musamman arewacin najeriya har yanzu akwai sauran rana a gaba duk da cewa a yau za mu ga akwai minista nan akwai wata jakada can a naki ra'ayi me ke janyo wannan koma baya na farko dai ni a gani na zan koma baya tun baya mata ba a ba su muhimmanci sosai ba bangaren ganin cewa ya kamata su ma abubuwan da ake yi a gwamnatance a sana'ance a yadda ake gudanar da al'amura ta gida da sauransu ya kamata a ce mata su ma suna taka nasu rawar gani wani lokacin saboda abu biyu ne ɗaya saboda yanda maza suka ɗauke mata suna ganin kamar ita kawai mace iya ta bai wuce al'amarin gida ba kuma cikin gidan ma ba komai ba ne ake ba ta daman yi ba mm-hmm. ɗaukan mataki idan miji na nan ko baya nan a matsayinta na mata dai she's a support idan miji baya nan ita ke rike da gida so ba shi namijin ba zai so a ce ta yanke hukunci ba tare da shi ba a gurin idan kuma mata sanar da shi ne ba zai so ta yanke hukunci ba ko ta yi ba ta ɗauki mataki ba sai idan yana nan wani kuma zaki ga koda yana nan ko da baya nan in ta yi ma daidai ne saboda idan aka gyara ma shi aka yi ma ita aka yi ma kuma 'ya'yan da kuma sauran mutanen da suke tattare da su ta ɓangaren gida kenan malama zainab To gaskiya dai a kaso ɗari za mu iya cewa kaso talatin da biyar babu laifi ana ƙoƙari. So I think the remaining 65 gaskiya gidadanci na damun mutanenmu na arewa. Zaki sha mamakin wasu in aka gaya miki wannan mace ce daga arewa wasu kuma in kika kalle su da ƙarshe ma sai ya kama ki. To malama fa'ika gare ki. Ta bangaren kuma al'ada akwai maganan da ake faɗi kan cewa mata su rauni ne da su su mata ba za su iya jure wahala ba kuma idan kika duba yawanci mata ke jure wahala namiji idan ka saka shi a cikin wani irin yanayi. Anya. <laughs> shi ba zai iya jurewa ba. Sai kika duba daga kan haihuwa da sauransu mm-hmm. mace da za ta ɗauki ɗa a cikinta tun daga wata ɗaya har zuwa tara duk zafin nan idan aka haɗa ma namiji ba zai iya ɗaukan shi ba. Komai zafin suna gani wannan shi ma yana daga cikin raunin na mata. Ai to ba su suke ɗaukan cikin ba. <laughs> To ba su san me ke tafiya ba. So kama al'adance kamar yadda nake faɗi mata su ba a musu ganin waɗanda su ma za a yi da su. Saboda su mata ne ai kawai su suna da nasu bangaren. Eh muna da nan bangaren akwai abubuwan da mata ya kamata su yi akwai kuma abubuwan da mata ya kamata a ce su ma an yi da su a gwamnatance akwai kuma abubuwan da mata ya kamata su yi huruminsu a addinince daga cikin waɗannan abubuwan nan gidan kin duba kamar eh, yanayin da muke ciki yanzu yadda mata suke cewa su ma sai an ba su tasu damar maganar gaskiya daman yana nan ban mazan da suke tattare da su suna ganin ai bai kamata a ci suna nan ba. Anya mazan ne ko kuma mata ne domin kuma eh, akwai wasu rukunin mutane da suke cewa ai mata su suke cutar da kansu. To idan aka ce mata ke cutar da kansu yaushe mata suka fara cutar da kansu ta wani hanya tukunna idan kin duba a baya idan kai a matsayinka namiji kana son yarka ko matarka za ka so ci gabanta a rayuwa ta fannin addini ta ganin cewa ta samu ilimin da ya kamata amma ba za ka ce wai ita mace ai in ta ma yi ilimin ne za ta yi da shi tana da yaya yarka za ta yi aure za ta je gidan wani za ta haihu idan ta yi ilimin nan watakila eh, likita ce don ta taimaka wa 'yan uwanta da ke kusa da ita da kuma al'umma gabaki ɗaya wannan ci gaba ne mm-hmm. wannan abu ne da za ta yi da shi. Yanzu kin gama idan muka duba wannan batun likita za ki ga namiji baya so likita namiji ya duba matarsa amma kuma idan kika ce wani je kai yarka makaranta sai su kawo wani kabli da ba'adi da babu to me zaki ɗora zainab farkon dalilin da zai taba jawo mutum koma baya ba ma matan mu na arewa ba duk wani dan adam a duniya is jahilci a farko idan mutum bai da ilimi ba mu ce dole sai kowa ya zo ya yi boko ba a'a ilimi yana da amfani ko na addini ko na boko ko na zamantakewar rayuwa dama na na addini wajibi ne a kan mutum su ba yadda za a ce kawai ka zauna dan baka yi ilimin boko ka zauna haka nan ba. To malama fa'ika. To bari mu jawo batun addini da al'ada wanda da yawa ana yawan danganta koma bayan da mata suke samu da wayannan abu biyu musamman a arewacin Najeriya. Duk da cewa a arewacin nan fakin ga ba musulmi ne kawai ba akwai wanda ma su addinin gargajiya gare su akwai kuma wayanda suke addinin kristanci. Idan muka duba addinin musulunci zaki ga yadda aka baiwa ilimi fifiko amma kuma sai mutum ya raɗe da wannan ya ce ai addini ne ya ce kar mace ta yi karatu. Aina, ai da addini ya ce ka nemi ilimi, ai ba a ce namiji ba. aka ce ka nemi ilimi a matsayinka na musulmi baka cika musulmi sai kana da ilimin ita addinin eh, karan kanta mm. kafin nan ka cika musulmi saboda ai ba za ka sashi kana sallah ba ko kana bauta ba baka san me kake faɗi ba baka san ta yaya za ka yi ka communicating da ubangijinka ba ilimi na da mahimmanci ga mace kamar yadda yake da mahimmanci ga namiji to Zainab idan za a kwatanta ci gaba tsakanin matan arewa da sauran mata a duniya ya kike kallon ratar da ke tsakanin mata a nan arewacin najeriya da kuma sauran kasashen duniya kan ma ku tafi ga sauran matan na duniya nan kudu za ku tsallaka inda ba arewa ba gaskiya za ki ga bambanci sosai da koma baya and the first foundation da yadda na gaya muku is rashin ilimi na farko ko da mutum bai yi boko ba but kana da ilimin islamin ka you will be presentable ba a world wide ko ina you can be presentable saboda addini ya koya mana tsafta ilimi like the way you dress da komai but gaskiya matanmu na arewa in za ki zo ki duba mu ɗau misalin kamar kano a ƙauyuka da suke cikin wasu local government in za ki je ki shiga cikin ƙauye ki ga matanmu da yawa kin ga ba arabi ba boko sai talla da neman kuɗi ka rasa uban me ake yi da kuɗin nan ba su ci mai kyau ba bare su sha mai kyau wannan ana tara ma yara kayan aure akwai lokacin da muka je ƙauye gidan gona yaron da yake kula da gidan gonan family house su na kusa da gidan gonan ne so as mata in mun shiga za mu je mu gaida mutanen wasu da suka dinga faɗan su ni na ɗauka ma sun girme ni wasu a sun yi wutar duniya ba su wuce 21 22 ni kuma ina ta musu kallon manyan iyaye ma duk sun zagwanye ba ilimin ba gyara kai ba tsafta ba komai not presentable at all kuma ya kamata gaskiya a ce an gyara. duka-duka abin da shirin ciwon ya mace na wannan mako ya kunsa kenan. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za mu dora daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Malama Fa'ika Nasir da Malama Zainab Muhammad Abdullahi sai kuma wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. ni aisha mu'azu nake mana fatar muni lafiya Awal Garba kawo mana sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. na wannan makon ne da jaridar Luwadi Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru an da ta mana cewar a jihar Adamawan kasar Kamaru jami'an tsaro sun danke waɗansu gungun mutane masu safarar sassan jikunan bil'adama yanzu dai suna hannun 'yan doka domin yi musu binciken kwakwa sai kuma jaridar intergation an da ita kuma ta ce firaministan kasar jamhuriyar kamaru musa joseph diangote ya fara fusata kan matsalolin da ke ke faruwa yanzu haka a jihohin 'yan aware guda biyu wanda suke neman ficewa daga kasar jamhuriyar kamaru anda ya alakanta matsayin da suke faruwa na tashen hankulan da suka kici suka ki cinyewa akan kungiyar fararen hula kamar su nuso ya ce mutum dai ba su daina wannan al'amuran ba babu shakka za su fuskanci fushin gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kamaru na ba sani babu sabo sai kuma jaridan ikahusanti ta ƙasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma ta gargaɗi al'umman ƙasar ta kamaru cewar wajen ganin kowanne daga cikin 'yan ƙasar ya rungumi allurar rigakafi na annobar cutar corona corona domin a cewar jaridar cutar tana ci gaba da ta'azzara da kuma yin barna wajen lakume rayuwar al'umman kasar ta jamhuriyar kamaru da ma na duniya baki daya sai kuma jaridar cameroon tribune an da ta ce a halin yanzu dai an tabbatar da nadin sabon sultan din ɓangaren bahun muhammad nadin bambonjoya wanda yake da shekaru 27 kuma shine ya gaji tsohon tsohon sultan ibrahim bambaljoya wanda ya rasu sanadiyar cutar coronavirus yana da shekaru 74 ne a duniya sabon sultan din da ya hau kujerar sarautar bahun ne mai daɗin tarihi a duniya sai jaridar independent an da ita kuma ta ce a halin yanzu 'ya'yan jam'i'a ldpc ko cdpm ta shugaba paul biya mai shekaru 89 a duniya kuma wanda ya kwashe shekaru 39 a gadon mulkin ƙasar ta jamhuriyar kamaru sun fara tunanin tunanin kowane ne zai gaji kujeran shugaban kasar bayan barinsa mulkin kasar jamhuriyar kamaru ya tambaya za mu kammala shahin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar mutation anda ta ta mana cewar hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta gargadi gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru cewar harkokin hukuman kwallon kafa na kasar a baiwa masu sana'ar tamola domin yadda ake kawo siyasa a al'amuran da ke faruwa wajen zaben shugaban hukumar wannan kafa ta kasar jamhuriyar kamaru kafu cikin takaddama muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru. wasu sauraro da wani muka kawo karshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar. Abokan aiki ma Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin ni na sura da Maili Kaya da na jagoranci shirin ke cewa mu kasance lafiya. Bisalam.